الشيطان سبقكم بها من أحد من العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan maraice na lahadi 23 ga watan ramadan shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 20 ga watan bakwai shekara ta 2014 miladiya kafin mu fara karatu akwai tambaya kamar haka mai tambaya yake assalamu alaikum malam ya halatta abu kowane dan bid'a sallah me yake nufi da bid'a shine yin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi ba kuma da sunan addini an cikin abin da ya shafi kudurin zuci ko ayyukan gabbai to bid'a malamai suka ce hawa hawa ce kamar yadda laifuka da man hawa hawa ne akwai laifin da yake kai mutum ya fita daga musulunci akwai wanda bai kai ga haka ba idan bid'ar mutum ta kai shi ga ya fita daga musulunci to wannan ba zai sallah ka miki ba domin ko ya yi ma ka ba karɓar ya bace ba yana daga cikin bidiyoyin da suke fitar da mutum daga musulunci aqidar wahdatul wujud da wasu daga cikin tijjaniya suke da shi ko wasu daga cikin sufaye suke da shi jin cewa akwai wani matsayi da mutum yake kaiwa shi ma ya zama Allah da zarar mutum ya kai wannan matsayin yana jin cewa ya zama Allah ko ya yi sallah ga wannan sallah ta bace ba domin wannan kafiri ne in dai zai yi sallah a karba to kafirai ma za su yi sallah kenan a karba ko da ba su yi imani ba to haka nan ko da a ce mutum shi bai kai matsayin ya faɗa wa kansa da kansa hakan ba amma ya yarda da cewa akwai wani wuridi ko wani lazumi ko wani abu da suke kira da suna tarbiyya wanda mutum yake ya zama Allah ya yarda ana yin wannan amma shi bai yi ba wannan ma kafuri ne wannan ma in yayi sallah sallah ba ta ba ballanta na kuma ya ja wani sallah a ce sallah su ta yi sannan akwai kuma bokanci sihiri tsubbu duba wanda za ka ga da yawa ban san ba ku anan adamawa ko haka ne amma mu da yawa a kano ana samun wannan matsala sai ka samu malamin duba kuma shine limamin masallaci saboda da yawa malaman duba ba sa zuwa sana'a suna zaune ne a unguwa suna duba to sai a samu wani masallaci na unguwa wai ganin su suna nan kullum a bayan da sai a ce sun ne limamai ba a san cewa sallar su ma bata karɓi ba ballanta na su ja wani dan kafirai ne ubangiji madaukakin sarki ya ce waɗanda suke koyar da sihiri ko suka koyi sihiri sun kafurta domin su kansu waɗanda suke koyarwa din haruta da marut kafin su koya ma sai sun ce da kai inna ma nahnu fitnatun fala takfur ka sani mu dai fitina ce don haka kada kai kafirci me kafirci shine sihiri da haka sihiri kafirci ne zuwa wajen mai sihiri ma a yadda da shi kafirci ne idan mutum ya je ya tambayi mai sihiri kadai annabi ya ce sai ya yi shi kwana arba'in yana sallah ba a karba ba to kai da kawai ka je wajen sa kwana arba'in za ka yi sallah ba a karba ba ina kuma ka shi to amma idan ya kasance bid'ar mutum ba ta kai wannan matsayin ba kamar misali yakan yi addu'a ne bayan gidan da sallah addu'a ta jam'i da za ku ga ana yi a wasu masallatai waɗanda suke ba na ahli sunna ba wannan baya sa a kiban su sallah an gane ko ko ya zama cewa baya kabalu dora hannun dama akan hannun hagu akan yarji a sallah kaga rashin yin kabalu a sallah shi ma wannan bid'a ne in dai ba da uzuri ko larura ba idan mutum ya kasance yana wannan shi ma ba za ka ce ba za ka bi shi sallah ba to amma malamai sukan ƙara sharadi na biyu a nan mutumin da bid'a sa bata kai ta fitar da shi daga musulunci ba za a bi shi sallah amma da sharadi sharadin ne ya zama yana ya san yadda ake sallah kuma yana cika rukunanta an gane ko lalle ya san yadda ake sallar kuma yana cika rukunanta domin sanin yadda ake sallah daban kuma yin sallah din daban za ka yi samun mutum ya san yadda ake sallah a karance amma a wajen sallah shi kuma baya aiwatar da yadda sallah take a karance to wannan ba wai sai dan bid'a ba ko da yana tuciyar shi ahli sunna ne in bai iya sallah ba ba za ka bi shi ba wani zai yi ke ya ce to ya ahli sunna ba zai iya sallah ba cikin sahabbai ma an samu wanda ya sallah annabi sai bai iya ba ba dai kolin koli ba kenan sallat ibn rafi wanda malamai suke wa kirari da musibu salati Muna da sallah ya shigo masallaci annabi yana zaune amma ya sallah a gurguje yana idarwa ya zo ya gaida annabi assalamu alayka ya rasulullah sai manzo Allah ya amsa masa amma sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je ka sallah ba kai iya sallah ba in ma haka sallah ka take da kai da wanda bai taba sallah ba duk da ya koma ya je ya sallah ya dawo ya sake wa annabi sallama annabi ce ko ma kai sallah ba kai sallah ba sai da haka sau uku yana sallah ana cewa ba sai ba sannan sai ce wallazi ba asaka bil haqq na ranni da wanda ya aiko sai da gaskiya la ubsiru ghayraha fa allumni ban iya wata ta wannan ba ko ya mun yadda ake yi sannan sai annabi ya bashi darasi da kwas ne da ake yin sallah to da haka malamai suka ce ko da mutum yana tuciyar ahlus sunna ne shi bai iya karatun fatiha ba wanda karatun fatiha rukuni ne a sallah yana waran lalina ko wannan lalina ko gairin magarubi kaga wannan in dai ba matsala yake da ita a bakinsa ba kin koya yayi wannan sallarsa ba ta yiwa ba kuma ya halaka a mishi sallah da haka abin da za a ce masa ka tafi ka je ka koyi fatiha fatiha rukuni ce a sallah sallah ba ta yiwa sai da ita kai kuma baka iya ta ba to haka nan mutumin da yake baya cika ruku baya cika sujada yana yi a gurguje manzo Allah yake kun san wanda yake kowa sata sabai suka ce a ga ya mana waye barawon sarkin barayin ya ce mai sata a sallah shi ba mutane yake wasata ba Allah yake wasata annabi ce ya aka yi ki sata musafai suka ce ya za a yi mutum ya sata a sallah ya sata a sallah ba shine wani ya zauna kusa da kai kai masa sane ba ba wannan ake nufi ba la yukimmu ruku'aha wa la sujudaha mutumin da baya cika ruku'u baya cika sujada shine barawo a sallah da ka rashin cika ruku a sallah da rashin cika sujada a sallah da rashin cika dukkan wani rukuni na sallah yana sa sallah ta zama tawayyiya kuma yana nuna shi ne wannan sallar sallar sa ba ta karbuwa kuma bai halatta bai ja mutane jan da haka wannan dai shine bayani dangane da hukuncin bin dan gida a sallah ka san wace irin bida ce da shi sannan kuma in bid'ar ta ba wacce za ta ki ai sallah bayan sa bace to sannan ka tabbatar da cewa ya iya cika sallah ya iya yin sallar aikace wannan babu laifi to sannan matsayin magabata ko abin da aka samu daga sahabbai da tabi'ai shine dan mutum yana aikata laifi ba a kin bin sa sallah matukar sallar tana cika za ka iya samun liman amma kila bayan an yi sallah an gidan kuma yana da daba ta me ta suka ce karkarsa daban limancinsa daban matukar ya iya sallah ya iya fatiha ya iya kaza amma kuma ba haka aka so ba wai kanin miji ya kuma jin kyau in so zamu ne a samu cikakken liman lafiyayyen liman amma sai aka rashin za a duk ƙauyen shi kadai ya iya fatiha shi kadai ya haya islami kuma tare da haka yana karta ba su ce ba za su bi shi sallah ba domin yanzu idan suka ɗauke shi kuma za su kawo wanda bai iya fatiha ba wannan kuma ya fi muni a sallah domin shi kowane ofishi a musulunci ana kallon rufainin ɗin wani ofis sharuɗan ka zama liman na daga ciki ne iya karatu duk abin da ka iya in baka iya karatun qur'ani ba ofishin limanci kai zero ne za ka karbe ka ba sannan yana daga cikin abin da magabata suka fata na ka'idoji da dokoki ba a sa ka ba kafin ka bi liman sallah ka bincike shi shi kansa wannan bid'a ne kila wani idan ya zo kafin ya tada sallah sai ce to bari in jira tunda ya riga ya yi raka'a ta farko an wuce fatiha madan kuma ya ce sai an iya fatiha bari in jira sai ya yi sai in ji fatiha tana cika wa ya sa ta wannan bid'a ce shi kuma wannan annabi ta yi duk lokacin da ka zo ka tarar liman yana sallah kawai ka yi. shi ban sa din ne sunna duk yadda ka same shi sai ma ka tafi ai hakan da kai idan daga baya ne ya bayyana gare ka akwai wata matsala to sai a kiyayi gaba amma yanzu dai baka tsayawa ka ce bari in jira ko bari in kewayo in gani yayi kabal ko da yi ba waye sa ta Allah ya samu gani ya tambaya yake assalamu alaikum dan Allah ma dan ina son kai karin bayani game da limancin mace ga ƴan uwanta mata shin mace ka iya jagorantar mata ƴan uwanta sallah eh mace tana iya limanci ga ƴan uwanta mata imam abdurrazzaq cikin musannaf ya rawaito hadisi cewa na na aisha da na ummu salama sukan yi wa mata sallah a madina musamman a lokacin watan ramadan sallar dare matan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi limanci amma ga yan uwansu mata kadai an gane ko sannan ita limaniyar mata ba gaba take zuwa ba ta zuwa gaba kamar yadda limamin maza yake ita limamiyar mata sahun gaba take shiga a tsakiya a yi sahun tare da ita amma sai ta tsaya a tsakiya ba gaba take wucewa ba an fahimci wannan amma banda wannan komai da komai na sallah iri ɗaya ne mace tana iya yin limanci sharadin shine ga yan uwanta mata hadisi ya zo cikin sunan na imamu abu dawud hadisin ummu waraka ash-shahida wata baiwar Allah ce mai ilimi tun tana da rai annabi yake mata alkunya da shahida ba ta yi mutuwar shahada ta zo ta roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata izini gidanta family house ne babban gida ne akwai ƴaƴanta sun yi aure da saurarenta da waye da waye ta ce ya ma'aikin Allah ka ba mu izini mu gina masallaci a gidanmu annabi ya ce ne muke izini kuma ke ce limami ya ce jinki limanci har annabi ya naka mata ladan daya daga cikin sahabbai zai je mata kiran sallah ita kuma ta yi limanci amaraha an ta umma ahla baitiha annabi ya ba ta umarni da lasisin cewa ta je ta limanci a gidanta to ana nan ana nan wata rana ta kwanta baccin rana wasu bayan da su biyu suka shiga daki suka murɗe mata kai suka gudu wannan sa maza Allah kankanta mutu saboda Allah ya sanar da shi karshen ta yadda za ta mutu yake mata lakabi da da wacce za ta yi shahada haka waɗannan hadisan su ne madogara na malamai a baban limancin mace to amma shin yana halatta mace ta limanci wani wanda ba iyalinta ba kuma ba mata yan uwanta ba in mata ne yan uwanta ko ma waye tana iya limanta amma kin namiji kuma wani daban ya zo ya bi ta sallah yana halaka magana mafi inganci baya yiwuwa wannan waɗansu malaman sun ce zai iya yiwuwa tunda wancan ladanin da aka naɗa mata suka ce ya zai kiran sallah shi kuma ya tafi ba a yi sallar da shi ba wasu suka ce eh ai ba sharadi bane ladan ne zai kiran sallah sai an yi sallar da shi wani lokaci ladan zai iya zama wa shi ya yi sallah amma ya kira muku shi kuma ya jaje ya kalle ku tunda ya riga ya yi tasa za dai magana mafi inganci mace ba ta limantar wani namiji wanda ba ɗan gidanta ba ba muharraminta ba domin hakan zai iya buɗe kofar fitina idan wani ya san matan matan wanda limami ya ce to sai ya saka da ya ce ba zai sallah ko wani masallaci ba sai a masallacin ta ya ce ga mamun matarka to kaga fitina ta faru kuma yanzu yana tsoron ruwa yana kai shi hajiya wanda ta iya kalkala kubura da kubura to tambaya ta biyu a wancan takarda yake cewa shin fansa da ake yi a aure bid'a ne ko kuma ba bid'a ne to ni ban san me fansa ba a aure an sani ba ko mutanen adama suna da wata al'ada suna da fansa a aure to al'ada ce wannan al'ada ce duk al'adu na aure al'ada ce kowace al'umma tana kuma da al'adarta musulunci ya ba da ka'idoji ne ga mammu duk al'ada idan bata ci karo da shari'a ba ba ka hana mutane su yi kayan al'ada in bata ci karo da shari'a ba ba a hana mutane su yi kayan inda kawai al'ada take zamowa laifi ta zama kikikasa a sa ta ta zama rukuni ko sharadi a inda Allah bai sa ta ba annabi bai sa ta ba a ce ba za a yi aure ba ko da ga sadaki ga wali ga shaidu ga siga amma sai an yi wani abu kuma daban dole sannan za a yi aure kaga wannan an sa an ƙara rukuni kenan akan rukunan da Allah da manzon sa suka sa to ya zama laifi amma a ce babu laifi bayan rukunai sun cika kuma mu a al'adar mu ana kaza wanda ya samu iko ya yi kowa gwargwadon karfinsa wannan babu laifi wannan al'ada ce Ko kowace al'umma da irin tata ka'idar ne in ba ci karo ba da shari'a to ba a cewa mutane haram ko halal sai a ba su ababan al'urf urfi kuma wannan abu ne da yake sananne yana da dogararsa a cikin shari'ar musulunci wannan haduwa ne haram wani ya ce wani lokaci wai ana haduwa maza da mata a wajen to sai mu ce haduwar ita ce haram amma ba wai ita tsabaran al'ada ba in za a iya ware mata daban a ware maza daban to sai a yi ta lami lafiya eh, na'am zai baya haraba maza da mata mata ne suke to matan maharamanta ne ba wanda ba yanki ne ba zai yi kace ba za a iya raba matan da maza ba za a iya sai dai in ba a so ba ba zai sa wakiliya ba za ku iya gyara al'adar amma dai abin da nake shine asalin al'ada shine shi ba laifi ne. amma haɗuwar maza da mata shine laifi yanzu idan zaka tambayi shari'a shin al'ada kaza haramun ce ba inda za ka samu nufin da zai haramta maka ita amma haduwar maza da mata haramun ne wannan tana da nasosi da yawa Ku kaga wannan ne haramun ba ku ka ɗaukar hukunci ka tsora akan abin da ba nasa ba abin muka ce dai ne, abin da ya ci karo da shari'a na al'ada a yadda shi wanda bai ci karo ba ka bar wa mutane kayan ko ba sa abu da yake ba ka cewa tilas ba ka cewa haram sai dai wanda ya ga zai iya yi wanda ba zai iya ba kuma shi ke takarda ta karshe ta tambaya neman addu'a ne kuma da Allah da wani abu na makamanci da tambaya ce ta ce malam ina son a taya ni da addu'a akan matsalan da nake tare da shi na iska malam ya kasance tun da na yi aure nake fama da iska duk lokacin da na kwanta bacci sai ya zo min a matsayin mijina har ya kai ga mun rabu da mijina a yanzu shi ya zama kamar mijina ma'ana aljani ke in na sadu da shi kamar da mijina nake ji in na tashi kuma ba na jin na jike shin ya halatta na yi wanka kuma ko da yanzu ko da ya zo min da rana azumi ko da ko da ya zo min da rana a azumin nan ma'ana tana nufin azumin nan ma abin ya faru da farko muna ta ya kira addu'a Allah madaukakin sarki ya raba ki da shi kuma ina tunatar da ke rukan Annabi sallallahu alaihi wasallam na kwanciya idan za ki kwanta ki rinka yin kokarin ki kwanta da alwala ko kina jinin al'ada kuwa wannan alwala ba daidai ko mai al'ada tana iri ko mai jirin jego tana iri alwala ce ta bacci kuma in kin zo kwanciya ki karanta aikin kursi ki hada hannayen ku guda biyu kuma ki karanta kul huwallahu falaki nasi ki shafe jikin ki ki sake yin haka haka insha Allah idan kina yin haka mana fatan Allah madaukakin sarki zai kare zai raba ki da wannan matsala sannan shi sha'ani na mafarki idan mutum ya yi mafarkin saduwa a cikin bacci idan ya tashi baya wanka sai in ya gama ni a tare da shi sai in ya ga ruwa a tare da shi ya sa annabi ya bada ka'ida cikin hadisin abi sa'id al-khudri al-ma'u min al-ma'i abin da ke wajabta a yi wanka da ruwa shine in an ga ruwa ya fita a mafarkin da aka yi cikin bacci inda za ka yi mafarkin kana saduwa da mace ko mace ta yi mafarkin namiji yana saduwa da ita in ta tashi ta ga komai ba na maniyyi a jikinta to wanka bai hauka ba dole sai ne sai ta ga ruwa in dai a mafarki ne amma inda saduwa ce ta zahiri ba a bacci ba mutum ya sadu da mace ko da bai kai ga inda ya kai ba na biyan bukata mani bai fita daga jikinsa ba dole sai ya yi wanka ita ma dole a nan sai ta yi wanka domin haduwar kaciya guda biyu din kaɗai yana wajabta ne wanka idan da ta fita nani fakar wajabar gusul annabi ya ce in kaciya biyu ta haɗu wannan dole sai an wanka malamai suka kuke zai iya wa namiji ya sadu da mace kuma bai yi rilifin ba bai fitar da maniyi ba amma dole sai ya yi wanka zai ma iya yiwa yaro ne karami bai ma balaga ba aka yi masa auren gata ita ma matar ba ta kai ga balaga ba duk aka yi masa auren gata kuma suka sadu kaga ba za su yi inzali ba mani ba zai fita daga cikin kowannen su ba saboda ba su riga sun kai lokacin ba amma duk da haka wankan janaba ya hau kansu saboda ka'idar zan ta kalfi tanani fa da wajaba gusul to amma dai a farkon ne to dole sai ruwa ya bayyana amma annabi ce wa in lam yunzi in ne kan koda ba a yi mani ba to wannan za a yi wanka amma a can kuwa sai dan ruwa sannan ake wanka wallahu takarda ta karshe sanarwa ce cewa akwai kasuna na karatuttukan da aka gabatar na daya zuwa na biyar na shida zuwa na goma na sha ɗaya zuwa na sha biyar na sha shida zuwa na ashirin ga wanda yake so ya mallaka tunanin a kofar masallaci kenan sannan akwai lakcar da aka gabatar ta ramadan a fde ita ma an tanadi ta suna shiga wanda yake da bukata tana nan a wani a jiya mun a karshen aya ta bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul bude. yau za mu tashi farkon aya ta takwas, kuma wannan shine darasin mu na goma in ban manta ba cikin sura bismillah ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما لهيكي ثم ذكرت تعالى قصة لود إيكم ألا مدوك جنسر إلي أم بجنسر النبي لود عليه السلام ba'da ma almaha ilayhi bayan yayi nuni zuwa ga shi annabi lokacin a cikin kissar annabi ibrahim da ta gabata a bayan domin a tsaka da kissar annabi ibrahim sai aka ce fa amana lahu lut lut ya yi imani da shi kaga a can an yi tsokaci da suna annabi lut amma ba a faɗi komai ba game da shi to yanzu kuma za a ambaci waye annabi lut me ya faru game da shi da shi da mutanensa amma da yace bi annahu amana lahu a baya Allah ya faɗi cewa shi annabi lut ya yi imani da annabi ibrahim fa kana sai Allah ya ce wa lutan da kuma lut kalmar walutan wawun nan dai wawul adabi ne ana jingina kissar annabi lut da kissar annabi ibrahim menene munasabar hada kissoshin a jere da juna bayan ta annabi ibrahim sai kuma ta lutu biyo baya malamai suka ce dalilai ne guda uku ko hudu dalili na farko dan a nuna maka akwai alaka ta jini tsakanin ibrahim da lut wanda wannan ya gabata a baya cikin darasi mun faɗa lutu dan dan uwan annabi ibrahim ne mahaifin annabi lut ko dai zama wan annabi ibrahim ko ya zama kaninsa a wani kaunin aka ce da annabi ibrahim da annabi lut dan uwa da dan gani suke to wannan shine dalili na farko da yasa Allah madaukakin sarki ya hada kisso su a waje ɗaya a Qur'ani ba ma anan ba a wajaje da dama malamai suka ce domin al'adar Allah da al'adar Qur'ani ta gudana da haka galibi annabawa yan dangi Allah baya raba su a kissa a Qur'ani kaga da annabi Yahaya da annabi Isa to da dama Allah yana hada kissa su a waje daya saboda me saboda yan dangi ne ko dai da nana maryamu da mahaifiyar annabi haya ya da kanwa suke da ka kaga ƴaƴan ƴan uwa ne ƴan uwa ne da ƴan kanwa shi yasa da annabi ya tafi isra'i da miraji da yaje sama ta biyu a can ma sai ga annabi haya da annabi isa a haɗe yace sai na gan su a haɗe a sama kamar yadda suke a haɗe a ƙasa domin daman ƴan uwa da ƴan kanwa dangin juna ne to haka nan kisar annabi Musa da Harun zaka tarar da ita hada take a Qur'ani saboda su ma me yan uwa ne wannan hikima yasa a nan ma sai aka haɗa kisar Lut da kisar Ibrahim saboda nan ma an nuna mana cewa yan uwa ne dalili na farko kenan dalili na biyu malamai suka ce da ya sa aka goye kisar annabi Lut akan kisar annabi Ibrahim shine dan irin abin da ya faru ga annabi Ibrahim ya faru ga annabi Lut na Allah madaukakin sarki ya tseratar da kowannensu daga azaba lokacin da ta tunkaro shi a kisar annabi ibrahim lokacin da mutanensa suka yi nufin halakar da shi suka shirya masa wuta don su kona shi sai Allah ya ce fa anjahu Allah minan nar sai Allah ya tsayar da shi daga wuta to shi ma annabi lutu za mu ji a gaba azaba ta tinkaro mutanensa a ƙarshe Allah ya tsayar da shi da haka munasabar shine wancan an tsayar da shi wannan ma an tsayar da shi wannan magana ta biyu kenan daga cikin maganganun malamai na dalilin da yasa aka haɗa kisoshin guda biyu a waje ɗaya. dalili na uku suka saboda a nuna maka annabi ibrahim yana da hakuri ludu ma yana da hakuri kamar yadda muka faɗa a baya babban darasin da za mu ɗauka a kisar annabi ibrahim shine ne hakuri to shi ma darasin da za koya a cikin kisar annabi lutu shine hakuri mutum ne mai hakuri domin juriyar da annabi ludu ya yi na zama da waɗannan yan ta'adda masu luwaɗi shi kaɗai ne a garin ke ba mai tsarki amma saboda Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi da je ya zauna a garin haka ya je ya zauna ba yi da damar a ziyarce shi shi ba garin su bane bai dangin iya bai na baba da su sun hana ɗan uwansa su kawo masa ziyara kuma shi ya gaza ya tashi ya fita ya basu kuma kullun nasiha yake musu bai taɓa gaya musu bakar magana ba kamar yadda annabi ibrahim ya jure wa mutanensa kullun nasiha yake musu kullun rarrashin su yake da ta suka ce wannan shine dalili na uku da yasa Allah madaukakin sarki ya hada waɗannan kisoshi a jere da juna da haka ubangiji madaukakin sarki ce wa ludan da kuma lutu to kalmar lut an kawo ta maftuha ko mansuba an yi mata wasalin nasba fatha abin nufi malamai suka ce akan kaddara wani abu wadan suka ce abin da ake kaddarawa shine ai wala walaqad arsalna lutan domin a baya can farkon kissar annabi nuhu kada arsalna nuhan ila qaumi kuma sai aka ce wa ibrahima shi ma dai kada arsalna ibrahima anan kuma sai aka ce wa lutan suka ce shi ma walaqad arsalna lutan da haka wannan yana nuna cewa annabi lutu shi ma manzo ne daga cikin manzanni da aka aika aya cikin suratu safat ta nuna haka wa inna lutan wa inna lutan lamin al-mursalin Allah ya ce wa inna lutan lalle hakika lutu lamin al-mursalin yana daga cikin manzanni kaga kenan an kaddara wa laqad arsalna lutan abin ya yi daidai cewa annabi lutu shi ma manzo ne wanda Allah madaukakin sarki ya aike shi amma waɗansu malaman suka ce a walutan ba fi'ilan wa laqad arsalna ake kaddarawa ba anan fi'ilin ataina ake kaddarawa domin a cikin suratul anbiya abin ya fito fili ubangiji ya ce wa lutan ataina wa lutan ataina hukman wa ilman wa najjaynahu min alqaryati allati ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين Allah ce wa lutan atainahu hukman wa ilma lutu kuma mun bashi hukunci kuma mun bashi ilimi kaga a can sai aka ce idan atai atainahu shi aka kawo shi yawa sunan lutan nasba da aka wasu malamai suka ce anan ma shi za a kaddara wa lutan ai wa lutan atainahu ludu ma mun yi masa baiwa mun masa baiwar littafi mun yi masa baiwar annabta mun yi masa baiwar ilimi atainahu hukuman wa ilma mun ba shi hukunci kuma mun ba shi ilimi ubangiji ya ce iz qala liqaumihi kana yayin da yace da mutanansa a innakum shin yanzu ku la ta'tuna al-fahisha ko ke zai kewa al-fasha mala ce bi tahqiqil hamzataini da tabbatar da al-hamza guda biyu cikin fi'ilin a innakum cikin kalmar kai a innakum daga cikin qurra'u saba akwai waɗanda suke karantawa innakum babu alhamza farko innakum la ta'tun fahisha, lalle ku kuna zakewa alfasha daga ciki kuma akwai waɗanda suke karantawa da a innakum la ta'tuna al-fahisha lallai yanzu ku kwake zai kiwa al-fasha malamai suka ce ko ka tabbatar a karance ko ka cire a karance kowanne ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ta fuskar ma'ana idan an kawo alhamza din aka ce a innakum shin yanzu ku ke kaza tambaya ce amma ba da ma'anar neman amsa ba da ma'anar tabbatarwa daidai ne da kace lallai ku kuna kaza yanzu kwa ke yin kaza daidai da lallai ku kuna kaza ma'ana annabi lutu alaihi salatu wassalam yana tabbatar musu da laifi a kansu na wannan mummunan alfasha da suke aikatawa ta luwadi a yin na kuma ta ta'atun alfasha lalle ku kuna zaikewa alfasha kuna aikata alfasha malai ke wa a bi tafsili saniya a wata kira'ar kuma an karanta tare da ɗebe alhamza ta biyu a yi mata abin da malaman kira'a suke kira da suna tafsiri wa idkhalil alif bainahuma da shigar da alif tsakanin su a a matsayin a madadin a innaku a kaga an faɗa alhamza ta farko ta biyun ba a faɗe ta ba a madadin ta an kawo alif an yi ja a alal ne bisa ga ɗayan fuskoki guda biyu na tafsiri idan ka ce a yinnakum ya yi daidai a yinnakum ka yi daidai duk daga cikin waɗannan hanyoyin guda biyu na karatu ka kira alhamza ta biyu ka kawo alif da ta malai ce fil mawdi aini a dukkanin wajajen guda biyu a inna kun la ta'tuna al-fahisha ma kun biha min ahadin min al-alamin a inna kun la ta'tuna rijala akwai makamanci yadda wata za ta zo a ayar gaba to shine ma'anar fil mawdi aini a duk wajajen guda biyu yadda kai anan in ka je can ma za ka iya yin haka lafazin al-fahisha anan fassarar ta zai zo a gaba shine luwadi malamai suka ce asalin kalmar fahisha shine dukkan wani laifi da ya ƙure maleji ta fuskar muni ya kai makura ta fuskar saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da ka kowane laifi daga cikin laifuffuka wanda munin ta ya bayyana ya gawurta a iya kiransa da suna fahisha an gane ko mafi girman fahisha shine shirka domin ta fi kowane laifin girma cikin laifukan da ake wa Allah subhanahu wataala kisan kai alfasha ne sata alfasha ne duk ire-iren waɗannan manyan zunuban wasu malamai suka ce a iya kiransu da suna alfasha saboda mai sun girmama sun gawurta mai ke nuna cewa laifi ya girmama ya gawurta Allah ya ce idan mutum ya yi a masa azaba iri kaza waje a yanke wani waje sashi na gabasa kamar sata ko kuma a yi masa bulala kamar zina kamar kaza an gane ko ko ma a hada shi da ɗauri duk irin haka yana faruwa suka ce to duk laifin da Allah ya ce idan mutum ya yi masa hukuma kaza a yi haddi to wannan ya zama alfasha ma'ana ya zama mummunan laifi domin Allah saboda tausayinsa da jin kansa da bayinsa ba zai iya ce a yi gafar mutum ba cikin abu mai sauki sai abin ya kai mun makura. ba zai yi bai ce a zane jikin mutum cikin laifin da bai taka kara ya ba sai in ya kai makura da ka duk laifin da Allah yake ai hukuma laifin da yake ai haddi suka ce a kira da suna alfasha amma waɗansu malaman suka ce a ko a cikin laifuffuka ba kowa ke amsa alfasha ba sai waɗansu kwaya uku da Allah ya nasanta a cikin alkur'ani kuma dukkaninsu sun shafi me sun shafi saduwa luwaɗi ɗaya ne daga ciki Allah ya kira luwaɗi da me alfasha ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين zunubi na biyu da Allah ya laka maka sunan alfasha cikin alkur'ani shine mai shine zina ubangiji ya ce wala taqrabu zina إنه كان فاحشة وساء سبيلا Allah ce kada ku kusanci zina lallai ita zina ta kasance albasha ce kuma ta kasance kaucewa hanya ce bin hanya ce mummuna daga cikin miyagun hanyoyi zunubi na uku da Allah ya kira shi da sunan albasha shi ma dai ya shafi mai saduwa shine auren matan uba wacce jahila eh, larabawan jahiliya suke yi a da kafin musulunci a da idan mutum ya mutu duk matansa da yake aure yanzu sun zama matan babban ɗansa da uwar ɗan kawai zai rinka saduwa da su kamar da ubansa yake saduwa da su auren matar uba da aka kaga wannan ma ya shafi ne laifi na saduwa shi ma sai Allah ya kira shi da suna ne albasha wala na ma nisa' سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kada ku auri matan da iyayenku suka aura ko kada ku yi zaman aure da matan da iyayenku suka yi zaman aure da su illa ma kar salaf sai dai abin da aka riga aka yi a bayan can wannan ya wuce kar a tada zancen an gane ko domin innahu yin hakan kana fahishatan ya kasance alfasha ne wa makatan kuma abin ki ne a wajen Allah wa sa'a sabilan kuma kaucewa hanya ce ta daidai to da haka malamai suka ce ko da yake za a iya cewa kowane babban zunubi alfasha amma dai waɗannan su ne waɗanda ƙur'ani ya yanka musu ragon suna da sunan mai alfasha dan ya nuna maka cewa ko da a cikin laifukan ma waɗannan suna da wani salo na musamman suna da wani muni na musamman domin duk laifin da ya shafi saduwa to yana kashe mutunci ne yana wanzar da aibi ne kuma yana gadar da muni ne da zubar mutunci sannan kuma yana iya haifar da cuta idan mutum ya yi zina ya ci mutuncin mutane da yawa ya ci mutuncin matar da ya zina da ita ya ci mutuncin ƴaƴanta ya ci mutuncin iyayenta ya ci mutuncin sarkanta ya ci mutuncin yayyanta kannanta da duk wanda yake da alaka da ita yanzu cin mutuncin ba ita kadai yau ba ba a kanta kadai zai tsaya ba domin watan wata rana idan aka ga dan da ta haifa za a ce ah, ai wannan dan wance ne yanzu aibin ya tashi daga kanta ya kuma kanwa danta ana nan inda za a ga matar ɗan da ai matar ɗan wance ce wacce aka yi kaza kaza da ita yanzu ita kanta ma rika abin ya shafe ta to haka nan kuma ta sanadiyar wannan hanyar za ka iya sa mata cutar da za ka zamo sanadiyar kashe ta kaga kenan a zina akwai barazanar kisan kai akwai barazanar taɓa mutunci an gane ku wanda kuma waɗannan abubuwa jigo ne a cikin musulunci kula da tsorai da dukiya da mutunci da haka malamai suka ce munin wannan yasa aka kirayi laifin da ya shafi mutunci laifin da ya shafi saduwa da ke ta alfarma ta wannan bangaren da sunan alfasha amma tare da haka baya hana kamar yadda muka faɗa baya a cewa dukkan wani babban zunubi alfasha ubangiji madaukakin sarki kuma a dunkule ya ce ya haramta alfasha قل إنما حرم ربي الفواحش إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تعلمون إن الله يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون waɗannan ayoyin suna nuna mana albasha baki ɗaya ta haramun ce sawa'an waccan da kuma gamammiyar alfasha guda ka mutanen annabi dudu suna aikata ɗaya daga cikin dangin alfasha mala ce ai adbarur rijali shine suna zaikewa bayan mazaje ma'ana suna saduwa da ƴaƴa maza ta dubararsu sai annabi dudu ya ce da su ma sabaka kun bi hadin ahadin min al-alamin wannan mummunar dabi'a babu wani daga cikin halitta da ya riga ku da aikata ta ma'ana kafin mutanen annabi lulu ba a taɓa luwaɗi ba a duniya su ne farko a tarihin luwaɗi la a cikin mutane wa na a cikin dabbobi dabbobi ma a cikin su zaka iya samun dabba namiji tana bin dabba namiji rago ya bi rago ko bunsuru ya bi bunsuru dan uwansa amma dai su ma daga wajen mutanen annabi lulu suka koya su ne farko na wannan mummunan ɗabi'a a duniya domin kalmar alamin ana nufin dukkan halitta baki daya mutum ina cikin alami dabbobi ma alamin ne malamai suka ce al'alamu kullu ma fi wallah duk abin da ba Allah ba na halitta yana amsa sunan alami to a cikin alami alamina ba a taba samun luwaɗi ba sai daga kan mutanen annabi lut me hikimar gaya musu wannan a tarihance bayan yana gaya musu cewa suna laifin kuma ya gaya musu tarihin laifin cewa su ne farau malamai suka ce dan ya daɗa sanya musu kyamar abin da munin sa a zuciya domin duk abin da yake na laifi ya zama kai ka fara shi a duniya to sharrin ka ya fi na duk wanda zai biyo bayan ka ya koye ka yau domin duk wanda ya biyo bayan ka yayi duk da shi ma sharri yayi za a bashi nasa zanuban amma sai an gutsura maka kamasho daga cikin nasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake har duniya ta nade duk wanda ya kashe wani zai dauki alhakin kisan kan da yayi kuma sai an gudurar wa dan annabi adamu farko zunubin domin shi ya fara koya kisan kai a duniya li'annahu awwal man sanna al-qatl to da haka wannan yake nuna annabi lutu da yake musu wa'azi kuma yana nuna musu ne a fafakaice cewa sani kuma abin da kuke fa mummuna ne wannan zai nuna maka cewa yanzu mutanen annabi lutu suna cikin mummunan matsayi dan duk wani luwadi da aka yi a duniya tun daga kansu har Allah ya nade kasa suna daukar kamasho bayan nasu sannan kuma suna daukar alhakin waɗanda suke yin koyi da su shine ma'anar ma sabaka kun biya min ahadin min alamin babu wanda ya fara yin wannan ta'addanci kafin ku daga cikin halitta malaki al-insu wal cikin mutane ko aljanna imam al-baydawi ya faɗi wannan a cikin littafin sa na tafsiri yace wa hadhihi al-aya wannan aya dalatun ala wujub al-hadi tana nuni ne akan ya zama wajibi ake yin haddi bil luwaf ga yan luwadi in an same su yace li annaha domin tana nuna cewa ishtarakat ma'a zina fi kauniha fahisha da luwadi da zina duk sunan su alfasha to alfashar zina Allah ya ce ai mata haddi kaza da kaza da kaza da kaza idan mutum ya taɓa yin aure zina za a jefe shi har sai ya mutu namiji ko mace idan bai taba ba ko bata taba ba budurwa ce ta yi zina ko saurayi ne ya zina za a musu bulala ɗari الزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الله يكي دا مزنا شي نمجي دا مزنا شي يامتي دكا نوشو ينكم كاما سكي مسو بولالا داري داري malamai suka ce ana nufin waɗanda ba su taɓa yin aure ba kamar yadda nasan hadisi ya nuna to tunda an kira zina da sunan alfasha a ayar suratul isra wacce Allah ran ya mana a baya sannan kuma ana yin haddi ga mazinata to anan ma an kira luwaɗi da sunan alfasha kaga kenan su ma ɗan za a yi musu ne haddi to amma sai dai shi shine malamai suka gano juna ilimi wani irin haddi za a yi wa yan luwaɗi shi irin haddin zanen za a yi wasu ka ce haka za a yi taro da taro dan aka samu mutum yana luwaɗi kuma ya taɓa aure kuma yana da aure a lokacin hukuncinsa a kashe shi ta hanyar rajamu shi ma wanda ake luwaɗin da shi in aka kama shi in shi ma ya taba aure ko ma yana da aure a lokacin shi ma hukuncinsa rajimu a jefe shi har ya mutu daidai da hukuncin ke kenan idan kuma aka samu mutum yana luwaɗi amma saurayi ne shi ma wanda ake luwaɗin da shi saurayi ne to sai a musu bulala ɗari ɗari irin na zina haka waɗansu malamai suka ce amma waɗansu malamai suka ce a'a shi ɗan luwaɗi in an kama shi ya taɓa aure ko bai taɓa aure ba saurayi ko mai iyali hukuncinsa shine a kashe shi wasu ka ce masalan da za a wajen kashe shi sai a je a samu gini mai tsawo sai a jeho shi daga saman ginin idan ya faɗo kasa kuma sai a biyo shi da duwatsu a labulin ɗansa in aka jeho shi bai mutu ba sai a sake hawa da shi a jeho shi sai ya mutu sannan a biyo shi da dutse a rufe shi suka ce domin haka aka yi wasu ma yan luwaɗin zamanin annabi lutu kamar yadda kisa za ta labarta mana haka a cikin karatu lokacin da Allah ya so ya gama da su sai ya turo mala'ika jibril sai ya dauke su gaba ɗaya ya sa suka fikin sa ya cicciɓi garin su sai da ya sama da su har sai da ta kai mala'ikun sama ta ɗaya suna jin karar kajin mutanen garin mana sun yi dab da dab da sama sannan sai Allah ce kifo su sai aka kifo su bayan an kifo su kuma sai aka biyo da ruwa duwatsu na wuta aka daɗe su to da wasu malamai suka ce haka za a yi musu waɗansu malamai suka ce ba sai an ba hanyar jeho su daga sama zuwa ƙasa ba in dai an kama su a kashe su ko ma ta wace hanya ce hanyar dai da in ƴan luwaɗin baya suka gani za su shiga taitayin su wasu malaman suka ce a harbe su da bindiga wasu suka ce a fare kansu da takobi wasu suka ce a rataye wuyan su duk dai hanyar da za a ba a raba su da rai yayi amma dai hukuncin su shine a kashe su kuma wannan ra'ayi na cewa kashe yan luwaɗi ne ra'ayin da mafi yawan malamai suka tafi a kai sama da ra'ayin waɗanda suke cewa a yi musu hukunci irin na ne irin na zina da haka malai ce imam bai ya faɗi wannan ya kafa hujja da wannan ayar kan cewa tana nuni ne kan cewa dan luwaɗi za a iya masa ne za a yi masa haddi za a yi masa haddi sannan bayan luwaɗi na mutum da mutum hakan samu luwaɗi na mutum da dabba ko ka samu mutum yana bibiyar dabba ko ta mace ko namijin duk ana iya samun wannan musibar da wannan bala'i a nan akwai asar da yake cewa idan aka samu mutum yana lalata da dabba a kashe shi a kashe dabba amma wannan asar din bai tabbata ba da haka malamai suka ce me laifin dabba da ita za a kashe ta shi dai sai a kama shi a horar da shi a yi masa ta'aziri amma ita dabba ba ta da wani laifi na a kashe ta ubangiji madaukakin sarki ce ma sabaka kun bi hadin ahadin min alalamin da dai babu wanda ya gabace ku daga da yawan wannan ta'addanci na luwadi min alalamin daga cikin halittu ma da yake cewa wa qad qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahisha ma'ana cikin magana da muka karanta a baya kada ku kusanci zina zina alfasha ce wa hadha wa in kana qiyasan wannan koda ya zama qiyasi ne da luwadi tunda shi ma an kira shi da sunan alfasha illa annal jami'a mustafadun min aya sai dai abin da zai hada hukunce hukuncen guda biyu yi hukunci iri ɗaya ga masu abubuwan guda biyu mabambanta an fa'idantu da shi ne daga cikin aya أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين النبي لو يساكي توا da su'a innakum lallai ku sani ku la ta'tuna ar-rijala kuna zai kewa maza da ma'anar sha'awa ta hanyar biyan bukata wa taqba'una sabila kuma kuna yanke hanya ma'ana kuna yin fashi da makami. ay tata'arraduna lis-sababati bil-qatl wa akhdhi al-mali abin nufi kuna tare hanyar mutane masu kai kawo da kisa da kwace musu dukiyoyinsu shine ma'anar wata fa'una sabi wata atuna fi nadikum munkara, kuma kuna zai abin abinki fi nadikum a matattararku da kuke taruwa ku yi hira ko ku yi shawara da rana domin kalmar nadi daga annadu ne annadu ala wazanil afu malamai suka ce abin da ake nufi da annadu shine wajen taruwa dan hira ko shawara amma da rana idan wajen taruwa ya zama da daddare ne to ba a sa da suna nadi sai da kira shi da suna asamiru da haka wajen da suke zama da rana ba sa kiyaye dokokin Allah na zama a wajen suna aikata laifuffuka a wajen to amma game da laifukan da suke aikatawa a wannan waje da rana malamai sun yi maganganu da yawa na farko dai suna yin luwaɗi wannan laifinsu ne na farko laifinsu na biyu suna fashi da makami karshe kuma sai aka dunkule aka ce wata akuna fi nadi kuma munkara kuna aikata abinki a wajen zaman ku na hira da rana waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da suke yi na abinki din da rana malik ce kabbirat wa halil ubur shine sai mutum ya je ya ci abin da zai bata masa ciki wancan ma ya je ya ci abin da zai bata masa ciki wancan ma ya ci abin da zai bata masa ciki sai a zo da rana a zauna a filin a gaban mutane sai a rinka gasar tusa wancan sai banka tasa sai a fashe da dariya sai wancan ma ya yi tasa sai a fashe da dariya wannan shine ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suke ba al-munkar wa ta'tuna fi nadikumul munkara to sannan da wata ɗabi'ar kuma mummuna ta biyu shine sai mutum ya je garjejen ya yayi kwalliya amma idan ya sako riga ta sai bude maballai kirjinsa a wajen cibiyarsa ana suna kwalliya da kirji zuwa cibiya shine malai ce wahallul ubur da tube ko balle ɗan maballai na kirji daidai da abin da samarin mu suke a yau su kuma na zazzage wando ko up down wannan da tabi'a ce da mun ta yin luwadi ko ka ketara turawa wannan alama ce ta ne ta cewa mutum dan luwadi ne sai zazzago wannan sa kasa kamar yadda kuma idan ka ga mutum yayi wannan aski, shi kuma mai tara gashi a a tun daga iya har gaba wanda suke cewa bala salli ko na wani dan kwallo shi kuma alama ce ta ne shi kuma mai yin luwadi ne ba yi ake da shi ba amma shi yana yi Shi ne ma'anar amma kamar mu matasan mu musulmi sun dauka wani gayu ne kawai mara ma'ana su ku a wajen masu yana da ma'ana da ka san menene ma'anar waɗannan abubuwan da ake yi idan ka yi kuma ka san menene makoma ka domin duk wanda ya rayu da faifayen wasu mutane ko da kamanceceniya da su to a ranar lahira ta ake tashin su a wani kaulin ibn kasir ya ce yana daga cikin abin da suke na munkari da rana shine a gaban mutane ba sa kunyar Allah ba sa kunyar gidan mutane za su rinka luwaɗi sauran mutane suna kallo mutum biyu sai su fito suna luwaɗi da juna sauran kuma suna kallo ana ta dariya sannan ibn kasir ya ce kuma sukan hada rago da rago su ta karo su kuma suna dariya ko su hada zakara da zakara su ta fada su ma suna su kuma suna dariya wannan yana daga cikin fassarar da malaman tafsiri suka yi ta ma'anar wata tuna fi nadi kuma munkara kuna aikata abin ki a wajen zaman ku da rana to kaga wannan dukkanin su yana daga cikin abin da aya ta sake kenan yin su haramun ne duk abin da aka faɗa dinnan cikin fassarar wata tuna fi nadi kuma munkara munkar din ne kuma yin sa haramun ne to sai dai hadisi ya zo kamar yadda imam albayhaqi cikin shu'abul iman da imam ibn asakir suka rawaito daga ummu hani dan abi talib yayin sayyidina ali tace na tambayi manzo Allah game da wannan fassarar ayar menene ma'anar fadin Allah wa ta'atuna fi najikumul munkara ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanu yajlisuna bis sahih fa yahdifuna abna as-sabil wa yaskharuna minhum yana daga cikin miyagun dabi'un mutanen annabi lutu sai su zauna akan hanyar baki duk wata babbar hanya da take shigo da mutane garin sai su je su zauna a nan idan suka ga bako ya shigo a madadin su girmama shi in yana da tambaya su ba shi amsa su kai shi ga inda yake nema ba haka suke yi ba suna ganin ka bako ne a garin su to dama sun tara duwatsu sai su rinka jifan ka sune maka dan kira sune maka ba'a sune maka dariya mana suna cin mutuncin baki wanda shi ba ko abin da ya waje a yi masa shine mai a girmama shi a kyautata masa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yukrim dayfahu da ka duk wannan yana daga cikin ma'anar wata atuna fi nadi kuma munkara da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake wannan yana da cikin laifukan da suke yi kuma annabi lutu ya shaida musu ya gaya musu manufar su shine su daina su daina mala yace wai atana bi kulli fasadin jahara suna dai aikata dukkan wani barna a fili ba sa koyewa wala yakhdalu ba'dhum min ba'd shashin su baya sun ya shashi wa hiya darajatun abadu fil fuhushi kuma mutum ya kai irin wannan matsayin to ya kore malejin aikin sabo domin aikin sabo mataki mataki ne idan kana aikata sabo kana kuya to alamar akwai kunya tare da kai duk wanda yake da kunya akwai alamar alheri tare da shi wata wata rana ana zaton zai tuba domin baya so mutane su ganshi yana jin nauyin mutane jin nauyin mutane kuwa wata alama ce daga cikin alamomin nuna kana jin nauyin mahalicci to amma idan mutum ya kai matsayin yana yin laifi kuma baya kunya kowa baya shayin kowa wanda shi ake kira da mujahiri ma'ana ya riga ya ci dubu sai ce manzo Allah yake duk al'umma ta duk laifin da take yi ana sa ran Allah zai yafe mata amma nau'i ɗaya ne cikin mutane Allah baya yafe musu su ne almujahiri waɗanda in suna laifi ba sa kunya kowa ba sa shayin kowa don waɗannan sun kure malejin laifi a wajen Allah shi Allah ba laifin ya ta shi ba ma ka zo kana nuna ba ka shayin laifin wannan ya ta Allah domin ka tallata tallatawa wasu kake yi su ma su yi kaga wannan kuwa yana ɗauke da mai ma'anar raini da wulakanci ga mahalicci to da yana daga cikin abin da suke yi ba sa shayin kowa ba sa kunya kowa cikin ayyukan barna da suke yi mala yake wa fasadul fitra kuma wannan yana nuna cewa al'adar su da ɗabi'ar su ta riga ta gurɓata ta kai makura wajen lalacewa to bayan annabi lutu ya gaya musu haka wata amsa suka bashi fa ma kana jawaba qaumihi amsar mutanansa bata kasance ba gare shi illa an qalu sai cewa da suka yi da shi sai na bi azabillah zo mana da azabar Allah din in kunta min al-sadiqin inda gaske kake cewa in muna yin hakan Allah bai azabtar da mu haka in an isa a mana abin da za a yi mana to sai malaman tafsiri suka ce wannan yana nuna kenan lallai cikin wa'azin da annabi lutu ya yi wa mutanensa bayan ya gaya musu albashir da suke ya ce in ba ku daina ba Allah zai muku azaba amma qur'ani bai faɗi haka ba to amma me zai nuna cewa hakan ta faru dan sun ce in an isa a zo da azaba? to inda bai musu maganar azaba ba me zai kawo magana cewa su ce a zo da azaba ba wuce yake babu rani me ya kawo ka rani ba kira me zai ci gawayi da aka yi musu maganar azaba ne shi yasa suka ce to yan isa a kawo azaba malin ce fiskiti bani zalik da suke cewa da kake cewa wannan abin da muke mummuna ne kuma me yin sa Allah sai masa azaba to inda gaske kake yi ai azabar magani wa annal azaba nazilun bi fa'ili kuma ka ce mana azaba za ta sauka ga me aikata haka duk da qur'ani bai nasanta ba تالك قال رب انصرني على القوم المفسدين قال سي النبي لوط يتي رب يا أبنجي انصرني كتيمكيني على القوم المفسدين أكم متاني مبرتا كما ألا مدعو جنسك يا تيمكيش ومن آية تاتي Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga alƙaryar mutanen da suke aikata mummunan aiki shine garin sadumu mutanen da suke aikata luwadi wannan ya nuna kafin a azabtar da mutanen sadum kafin a saukar musu da azaba sai da annabi lode ya musu mummunan addu'a rabbin surni ala alqawmi almuslimin Allah ka taimake ni akan mafarantan mutanen nan malai ce al'afina sune masu sabo kalmar qala rabbin surni malai ce bi tahqiqi qawlai fi inzalil azab bi tahqiqi qawli fi inzalil azab ka tabbatar da magana ta da nayi cewa zaka saukar da azaba akan su in ba su daina baya, ya ubangiji ka tabbatar min da wannan magana kada su dauka ƙarya nake domin sun ce fati inti bi azabillahi in kunta min as-salihin shine bi tahqiqi qawli fi inzalil azab ala al-qawmi al-mufsidin ga waɗannan mutane makaranta al-afina masu sabo da ya ne rijali ta hanyar zai kewa maza fastajaba Allahu du'a'ahu sai ko Allah ya amsa masa addu'a ta yaya addu'a ta amsu ga yadda abin ya kasance ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين to lokacin da Allah ya amsa addu'ar Annabi Lut ya tura mala'iku su je su halakar da mutanen binnin Sadum kafin mala'ikun tafi kai tsaye garin Annabi Lut sai da suka biya ta gidan Annabi Ibrahim gidan Annabi Ibrahim akan hanya yake na in za ka tafi garin sadum inda shi kuma annabi lut yake zaune a ciki da haka mala'iku suka je gidan annabi ibrahim da suka je annabi ibrahim ya ga baki ya kidime saboda son ya girmama baki ya musu gara ta baki ya kawo musu dan akuya a dan maraki ko dai ga shashe ko soyayye ya ce da su su ci da ya ga ba sa ci ne sai hankalin ya tashi to nan ne sai suke fasa masa kwai karka damu dan baka ga abincin ka ba ainihin aikan mu akai to nan ne sai annabi ibrahim ya samu kwanciyar hankali ya fahimci cewa mala'iku ne ina aka haife ku suka ce garin luda aka aike mu to malamai suka ce me hikimar kafin mutanen a kafin mala'iku su je halakar da mutanen annabi luda suka biyo gidan ibrahim me alaka haka suka ce babban abin da aya take so ta nuna ko Allah yake so ya nuna cikin alkur'ani shine yin albishir ga mutanen kwarai abu ne mai kyau Allah madaukakin sarki ya san cewa barnar da mutanen annabi Lut suke yi abin ya gallaba dukkan mutumin kirki a duniya shi Lut din da kuma Ibrahim wanda ka bari a fara yin albishir ga Ibrahim na ga abin da zai faru ga mutanen annabi Lut na farko cikin albishir din zai ji cewa alheri zai samu annabi Lut dan uwansa domin Allah zai raba shi da waɗancan magwabatan mutane sannan na biyu Allah madaukakin sarki zai kawo karshen wannan alfashar a wannan garin wanda dukkan mutumin kirki idan ana wata barna yana fatan ya ga wannan barnar ta dakata to sannan albishir na uku wanda shi kuma duk wa'ancan albishir din na farko su suka haifar da shi shine shi ma annabi ibrahim ya yi tasa addu'a to mala'iku za su zo su kawo masa albishir kai ma taka an amsa sannan ta ma an amsa wannan duk abin da na faɗa aya cikin suratul hud ta faɗi wannan ubangiji yace wala kad ja'a rusuluna ibrahima bil bushra wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a بعجل hanin فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ya faɗi duk wannan abin da na faɗa cikin Hausa a dunkule cikin wannan ayar malaiku sun je gidan Annabi Ibrahim suka yi masa sallama ya amsa musu bai yi wata wata bai tafiya sa aka gaso dan maraki aka kawo musu da ya ga hannun su baya ci nakirahum wa awjasa minhum khifa sai ya ji ba daɗi sai suka tsoratar da shi sai ya firgita da gare su bai san su ba ya kawo musu abinci sun kisa su su kuma da suka fahimci haka sai suka ce in na inna na ila qaumin kwantar da hankalin ka mu aikan mu aka zuwa wajen mutanen lokaci kai kawai biyowa muke kai wajen ka mu gaisa mu yi ma abin da aka ce mu ma mu ce to anan sai annabi ibrahim ya saki jiki da su domin ya san mala'iku ba za su cutar da shi ba to a lokacin sai Allah ya ce matar Ibrahim tana wajen da ake wannan tattaunawa ga mala'iku ga Ibrahim ga matarsa wa mar'atuhu qa'imat matarsa ma tana tsaye ita ce na nasaratu uwar gidan ita ma da ta ji abin da mala'iku za su je su yi fa sai farin ciki ya dauke ta har ta dariya bata iya danne farin cikin ta ba sai da mala'iku suka ga dariyar ta fa basharna hadi haka ita ma sai ta ce to ke ma albishirin ki zaki haihu zaki samu sa haka. to galibi malamai suka ce matar da ta dade bata haihu ba ko mijin da ya dade bai haihu ba idan ya tashi haihuwa to dan yakan yi waji da dai ne da wuya ne dan yakan yi tsawon rai idan mace ta dade ta dade bata haihu ba to in ta haihu ko dai ta haifa ɗani rashin lafiya bai laulayi ko ma bai zama bai ya mutu to dan ka kwantar da hankalin annabi Ibrahim karo na biyu sai aka ce masa to bayan ma da da zaka samu za ma kuma ka samu jika ta hanyar da fa bashirna hadi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub za mu baka da ishaqa bayan ishaqa za ka samu yaqub ma'ana ma'ana ka kwantar da hankalinka kai ɗanka duk da ka dake baka haihu ba da kai da matarka in kun haihu ba zai mutu ba zai ma rayu har shi ma zai yi aure har shi ma zai haihu wannan shine a dunkule wannan shine albishir din da malaiku suka yi wa annabi ibrahim ana shine walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra yayin da malaikun suka zo annabi ibrahim da albishir malaiku bai sa haka wa yaqub ba'dahu cewa zai samu da isa da tsare yaqub bayan sa kalu kuma sai suka kara masa da cewa inna muhliku ahli hadhihi alqarya mu kan za mu halakar da mutanen waccan alqarya ai qaryatu lutin shine garin mutanen garin annabi lut wa hiya sadum ita ce binnan sadum wanda har yanzu yana nan a cikin yankin kasar jordan inna ahlaha kanu zalimin lalle yan wannan gari azzalimai ne ma'ana bayan shirka kuma ga waɗancan miyagun laifukan da suke aikatawa asali masu shirka ne sannan kuma bayan shirka suna luwaɗi suna fashi da makami suna kaza suna kaza goma da ashirin ce ta taru to da haka wannan shine dalilin da yasa za a je a kashe su za a je a halakar da su dole saboda lokaci yayi mu dakata nan ba dan mun kai gabar da ya kamata mu tsaya kai ba ta wannan kisa idan Allah ya kai mu gobe sai mu tsora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kusura Allah ya bi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi